وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارهام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يبدأ مكتاب حدوى ولا مسلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن بسادهور وعد أمن شيوانا الله سبحانه وتعالى ذا مشغبر كراته muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abubuwa da muke karantawa su zama hujja ne gare mu gobe kiyama ba hujja a kanmu ba Allah su ba mu ikon karanta daidai a Qur'ani da fassara daidai da aikata daidai muna masu ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mu wani lafiya ya sa mu a cikin bayin da maganganu su ke dacewa da ayyukansu a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha ɗaya a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyar idan aka fara irgo surarin qur'ani daga sama wato suratul ma'ida in an ce fatiha ta farko bakara na biyu ali imran na uku nisa'i na hudu sai ma'ida ta biyar to muna cikin suratul ma'ida cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi kan daidai aya ta goma sha hudu gabanin ko ga zuwa ga karatu akwai sakonni da na samu injiniya ibrahim ya bani ga sunan wasu kuma a gaba gare ni na farko na ji da wannan kasar ne na darul islam ko to wannan tafsiri ne na bana da muke gabatarwa a nan na masjidul qur'an na maza ko na wata tafsirin maza suratul ma'ida shine aka fara darasi na ɗaya zuwa na zuwa na bakwai a ciki kamar yadda aka saba duk shekara yana fara fitar da darussa din dan amfana da su a yana da muhimmanci mu san sai irin waɗannan darussa a ba da su ko da sadaka ko ka sai maka ƴan uwanka ka ba su ko abokanai ko aminai ko iyaye malamai sun fara cikin sadakatun jariya sadaka mai gudana akwai sadakatun jariya guda goma da shek Abdulrazak bin Abdul bin Abbas albadri hafizahullahu ta'ala ya tara daga cikin su yace akwai a na darussan addini ana wasa sadaka ne mai gudana yana da kyau mu yi kokarin mallaka wani abin da kake ji a wurin tafsirin fa sai an tashi sai ka ji ba da kai aka yi ba sai ka zo kana ji a karo da ka dauka kaman ba da kai aka yi ba to akwai bukatun ya zai muna karrara amfanuwa saboda daman an ce ka tunatar tunatarwa na amfanar da fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina tunatarwa addini yake so kuma za mu iya saya mu mika shi zuwa don sa bangaren ba su don su samu shirya daga gare shi wannan tafsirin za a samu haka na mata za a samu a hannun shidar islam a shagon sananan ina ga daura da ainihin abubakar ta fawa balewa stadium ko a nan nan shi a shopping complex yana kallon stadium a lambar wayansa ga wanda suke bukata idan suna son wannan darasi da duk wani darasin da muke gabatarwa da dama ana samu a wurin wurinsa waɗanda ake rasawa yan kaɗan ne mafuta da gaske ga nan ban kamar haka kana da biro riki in kuma za ka haddace bismillah zan fada da turanci zan fada da hausa sau zan fada da larabci sau ba zan maimaita ba insha Allah da turanci 080 60 30 2275 da hausa babu takwas babu shida babu uku babu biyu biyu bakwai biyar da larabci sifir samaniya sifir sita sifir talata sifir اثنين اثنين سبعة خمسة الله يبارك لك وينفعنا بك na biyu akwai littafi da na ga injiniya ibrahim yana miƙo mini na dan uwanmu dr mansur ibrahim sokoto da ya rubuta anisul fudala min sirri alamin nubala ah, ina ji na sayarwa ne ko nawa ne kudinsa naira dubu ɗaya ga wanda yake bukata ah, kamar tarhisi ya yi na sirri alamin nubala kamar wata bakwai ko takwas da ya ya bani kyautar kwafi ɗaya mai littafi don hannu da hannu ah, littafin sun yana dalibi a aljami'atul islamiyya na madina ne yana da muraja sayar alamin nubala sai ce dan daukar muhimman point da ya gari a cikin muhimmai kamar kana karatu kana tafsiri to bayan lokaci da ya ja kuma ya ga fa'idar da ke ciki sai aka faɗaitar da shi akan jama'a shi ya zama littafi don abu ya zama amfanarwa ya gama cikin al'umma gaba ɗaya kamar yadda ya fada cikin mukaddima wannan yasa aka tara shi aka buga shi ya zama a matsayin littafi idan ba na manta ba an buga littafin a kasar misira ne da harshen larabci ne to ka iya kiransa kamar wani talhisi ko darussa muhimmai daga cikin zafin wa alamin bala naira dubu ɗaya ne ɗaliban da ke jin larabci da masu koyon larabci sai a dage a yi ne a mallaka Allah ya ba mu ikon amfaniya da abin da ke cikin sa gaba daya ya shi nan sai a yi kokari a ga an nemi sun kawo ka na masallaci ne to za a kawo su duk wanda yake bukata sai ne mu kudin sa idan ya zo bakin masjidil Qur'an zai samu naira dubu daya in kuma kai wasa ba ka saya da wuri ba sai in sai in na sai shi kuma sai in ce dubu da ɗari biyu kaga sai in ci riban nawa ɗari biyu ma sai na yi kasuwa ko in ka so na sai sai ka saya da wuri ko ba fahimta ba insha Allah sai in ba a rama shi ne accountant mai kuma ta Allah ya ba mu ikon amfaniwa da shi sai na uku ɗaya daga cikin ɗalibai na wannan masallaci wanda yanzu ake gaya mu shine amir kulliyar mu kulliyar haddan qur'ani ga ta tsallaken hanya kulliyatu masjidil qur'an a shigowa ne ake ban labarin Allah ya mahaifinsa rasuwa a sunan ɗalibin Adamu Tahiru yana cikin wanda suka kammala haddar Qur'ani a bana a wannan kulliya da waɗanda na ce an yi saukar su dab da Ramadana to Allah ya ɗauki rayuwar mahaifinsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa mahaifin nasa Allah ya ji ɗansa muna mika ta'aziyya zuwa gare su da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrakum wa ahsana aja'akum wa ghafara limayyitikum Allah ya gafarta mana sunku Allah ya ji ɗansa ya yace masa sannan yana suna ɗaliban da nake sun kammala hadda to yana da kyau ga wanda suke da hali a samu lokaci a masa ta'aziyya kuma muna isar da wannan ta'aziyya gare shi da yan uwansa on behalf of masjidul quran da kulliya da malaman ta gaba daya wannan ba zai hana wanda ya samu dama kuma ya je ta aziya da kansa ba insha Allah ta'ala Allah ya kai amfanar da mu da wannan sannan ɗalibin da ya tarawihi a yau ina ji da dama sun ji karatun ka ko a bana saukan Qur'ani da aka yi na nan makaranta da suka kammala sauka shine wanda ya gwarzon shekara shine ɗalibin da ya na a tilawar Qur'ani a wannan makarantar wanda suka kammala sunansa Allah ji Umar Usman ko umar mu'az ko umar mu'az na umar mu'az shi ne wanda ya mana gwarzon shekara a wurin saboda idan mutum ya bisa qur'ani ba haka ake sallama ba sai an masa jarabawa to a jarabawan ana tantance wasu su zama su ba ce sai sun zauna sun yi maimaiti a maza da mata babu wanda ake tabbatar ya kammala hadda sai an jarraba shi to ina ji da kowa ji ai tarawihin da yi ya kuka ji karfin hadda a ce da mutum ya hada ta haddan kwanan nan ne amma duba tilawar ba za ka san akwai masu yi da gaske ko to lokaci bai kure maka ban za ka yi bismillah ina yake tashi ka tsaya ko umar mu'azu ga gwarzon shekara ba laifi ku nuna wa duniya ci a gani ko zo ka zo ka gaisa da shi insha Allah ta'ala to Allah ya mata albarka ko khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi ilimin qur'ani ku mai karanta to muna roƙon Allah ya sa ka zama cikin mafi alkhairin mutane kuma qur'ani ya ce ikra'ul ha hadisi ya ce ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi riwayan ibn qudam ya ce shafi'an li ashabihi ku yawaita karanta qur'ani zai ce shi jama'ar da suke karanta shi muna roƙon Allah ya sa qur'ani ya ce ka to wannan shine gwarzon shekara a masjidul qur'an haddan tilawa ba da shi kuma ko a haddan qur'ani kowa ji tilawa ina fara kun ji ko wane za ku ba a ko b ko c ko d ko e a a a ne a plus ko to za ga bari ma a baya yana da cewa a plus a plus to wane shekara muna tantance amma dai duk wanda kaga an ce ya gama amma za da mata to sai mun tabbatar su lawa ta sa'i ma'ana kuma yau mutum wasiya da gudu ran Allah ya aiki da Qur'ani kuma shi game da muraja na ga akwai sadiq ma ya taba yin wannan shekara ko da hadith mai shi ma shi ma kai ka muka samu na gwarzon mene ne gwarzon shekaru yanzu a jiyo hadith shi ma shekarar da ya kammala ya zama gwarzon shekara ina ga sai a ina ji kai dalibin dalibin da yawon hajj ne zo ga abu ya yi albarka shi ma malamin nasu a nan ya haddace qur'ani shi ma kuma yanzu ya fara producing ma da ta ta suka ma a ganta ya za a ga malamin da ya yi masa ta suka su a ganta to ga malamin sa ya wata shi ma dalibin mu ne nan ya haddace kuma yanzu wani ya haddace a gaban sa da ya gaban shi kada Allah ta alheri da yake wannan ni dai ban gaisu ba a rayuwa a ce ban ga wata hidimar da ta wuce wannan alheri ba ni dai ban gani ba ina so sai ka gyara mini amma dai hidima wa qur'ani ban ga abu da zaka yi hidima da yake wannan ba gaskiya ni dai ban gani ba to Allah ya muku albarka ko insha Allah ta'ala mun yi farin ciki da kokarin ka kai ba Allah ya sa abuwan wani lafiya ha to ga gwarzon shekaran bara abu zari na abu zari yake tashi ga na bara ba tashi abu zari kai haƙuri ta tare kai a'a muna tare da gwara zai fa ga gwarzon shekaran bara shi ma shi na ɗaya nan ta haddasa qur'ani bara ina ga ai bana ma yayi limanci yayi yayi sallah je yayi tarawih ta shi ma kun ji haddasa ko to muna maka wasiya da tsoron Allah kuma Allah ya sa Qur'ani ya ce ga gobe kiyama wasika wa anfusana bi taqwa Allah azza wa jalla ina maka wasiya da kuma mu da tsoron Allah ko da masa biyayya Allah ya mata albarka a bodar Allah ya muna yanzu ko kun ga yadda ake sai sai ma sai ka je ka sai fon ka lokaci shiga wata ran kai ma Allah ya taimaka ya kira ka a gurbin shekara ai abin da Allah ne go to har waɗanda ba mu kira ba gaskiya duka tilawar wanda muka tabbatar sun kammala sun yi kokari wanda ba a ce abin gurbin shekara ba wannan abu ne mutum da yake bawa kuma wannan Allah yana zaben wani ya bashi da amma sauran ma muna da ne. cikin taimakon Allah tilawa su ta yi karfi kuma masu sun ci gaba da in insha Allah ta'ala za su amfanar da al'umma da wannan aran ma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الذين قالوا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ننبئهم الله بما كانوا يصنعون ومن الذين تجسوا أن قالوا ستة إلا نصارى مو النصارى ne akhadna mithaqahum Allah ya ce mun fanasu hazzan min ma dhukiru bi sai suka manta rabo daga cikin abin da aka tunatar da su fa aghrayna sai muka aukar bainahum al adawa tsakanin su al adawa menene adawa da hausa na'am na'am gaba ko kiyayya wanne shi dacewa a ce kiyayya al adawa ne kiyayya wal baghda shi dacewa a ce gaba sai dai lokaci ana kuskuren fassarar su kiyayya shine al'adawata al-baghda shine gaba da ila yawmin qiyama har zuwa gobe kiyama wa sawfa da sannu yunabbi'uhum Allah Allah zai ba su labari bima kanu yasna'una da abin da suke sana'antarwa na aiki wa min alladhina qalu nara da cikin wadanda qalu suka ce inna lan nuna nasara mu annasara ne bi ma'ana mu kiristoci ne su ne ke nan ko a hausan a yanzu idan za a fassara a nan qur'ani malamai suka ce bai ce wa min alladina qalu inna min nasara ba sai ce inna nasara sai ce kuma qalu bai ce wa min alladina wa min wa min nasara ba da za a ce daga cikin nasara amma sai Allah ya ce daga cikin waɗanda suka ce su nasara ne akwai bambanci kan da a ce daga cikin nasara da kuma a ce daga cikin waɗanda suka ce su nasara ne in ya ce daga cikin nasara ana nufin an amince kai nasara ne amma in aka ce waɗanda suka ce to yana yiwa ya zama gaskiya na yiwa ya zama ba ƙarya ba malamai suka ce dalilin da yasa Allah ya ce wa min alladhina qalu inna nasara daga cikin waɗanda suka ce mu kiristoci ne shine sun faɗa da bakin su amma aikin su ya saba wa abin da littafin su ya karanta sai yasa Allah ya ce suka ce su annasara ne tare da a wasu wurare ya kira su da suna amma anan sai aka ce wa minan ladina qalu inna nasara saboda a wurin ai bayanin abin da zai tabbatar da su an nasara ne an gaya musu kuma sun ji aikatawa kula ga wannan iddi'a'i da'awan abu da da kai abu za a yi cewa wane ya ce kaza amma ba dole ne wanda ya ce shi kaza ne ya zama kaza ba mafu sai kana iya da'awan kai kaza ne abin da za mu kai din haka ne kana iya ce wani kai kaza ne a bincika a samu sai ba haka bane shi yasa yace wa minan ladina qalu inna nasara suka ce su an nasara ne tafsirin farko tafsiri na biyu imam qatada bin bi'ama bin qatada alayhi rahmatullah yace asalin an nasara kalmar nasara asali yace sunan wata alƙarya ce mai suna an-nasira an-nasira sai waɗanda suke da nasaba zuwa ga wannan sai a ce wa minan sai a ce musu an-nasara مفهوم sai za su ce isharar asali sunan yana da alaƙa da garin da suka tashi ne Allah ya ce a hadna nisa ka da ke alƙawarin su a baya Allah ya ce ya rike alƙawarin wa kuwa muka ce al-yahudu saboda ya ce ya ayu hallabi na amanu kuru ni imatan lahi alaikum idha hamma qaumun an yabtu ilaykum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum wa taqulla wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun fi wa laqad akhadha allahu mithaqa bani isra'ila kaga kenan al-yahudu ake magana to a wannan a cikin ayar baya an nuna mana cewa al-yahudu an ce su ce Allah ne ne annabin da aka tura musu manzon Allah ne Allah yake sun gagara sun warware alƙawari to an kammala da al-yahudu yanzu kuma su cikin annasara saboda daga al-yahudu a jerin gwanan abin da yake bayyana ga cikin al'umma sai na biyu a jira annasara mafhum to da sai aka ce akhadna mithaqahum kuma annasara kristoci murid mithaqahum wato alƙawarin su kalmar al-misaq shine al-ahad al-azim alkawari wanda yake mai girma shi ake cewa misaq mafhum tayyib Allah yake dole in misaq na so Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake misaquhum suna shine bauta wa Allah shi kadai ba tare da ayyuka shirka da komai ba dukkan alkutub as-samawiyya da Allah ya turo at-taura injila zabura sufi ibrahim in musa al babu wani littafin da Allah ya shiru cewa Allah biyu ne ko uku ne ko hudu ne a dukkan su gabanin a gurbata su a canza sako su kowanne ya zo da sakon cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ɗaya ne kuma wannan ne duk inda ka ana maganar misal yarjejeniya alƙawari tsakanin Allah da halittunsa to wannan ne sakon shine ka yarda Allah shi kadai ne kuma annabin da aka turo maka manzon Allah ne mafhum sai wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya goyi mu'azu dan jabal a bayan jaki suna tafiya sai yake koya masa wannan tauhidi din yana cewa ya mu'az atadri ma aqul la ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala Allah ya kai mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa ne suka sai ni ban sani ba sai ce haqqul la ala al-ibad haƙƙin Allah akan bayi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta masa kada su yi tarayya da kowa kuma kar su mata tarayya da komai shine haƙƙin Allah akan mu sannan wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin Allah akan bayi Allah da man la yushrik bihi shay'a Allah ba zai azaba ga wanda bai masa shirka ba matukar kayi bauta cikakkiya babu shirka da ikhlasu da tauhidi to alƙawarin Allah ne ba zai azabtar da kai ba معاذ بن jabal رضي الله عنه يا رسول الله افلا ابشر الناس ما ba za a bari ne mutane bushara da wannan zara ba sa ba ai wannan zara ba sa ne kawai abu dai Allah yake nema mu bauta masa babu shirka shi kuma zai cika alƙawarin ba zai mana azaba ba za Allah ya tilatu bashiruhum fayattakilu kar kai gaggawa musu bushara zai sa jikin su ya mutu kowa ya dauka cikin aljanna mai sauki ne mu'adh bin jabal radiyallahu anhu bai fara karantar da hadisin nan sai a karshen rayuwarsa kada ya zama ya boye ilimi sannan sa sai fara jiya mutane ga bannin Allah ya kaddara barin duniyarsa sadaka akhadna mithaqahum alqawarin da Allah ya rike na annasara kiristoci shine za su bauta Allah shi kadai wa hadahu la sharika lahu falasu Allah yake sai suka manta wannan wani siyanu ne nisyanun ne amali wato mantuwa na aiki shi mantuwa nisyanun ilmi mantuwan ilimi iya da sauki shi yasa ya mana magana akan mantuwan ilimi da cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaman ta abu na ilimi ko wani abu kaman ta shi da sauki amma aikin gaba da ce kai kaki to shi kuma san nisyan amma nisyan ne amdan wato mantuwar ganganci ko kuma da gangan to ya fi hatsari shine kaki aikata aikin da aka faɗa, kuma kana sane ba sai da shi a babin mantuwa saboda usulubi da qur'ani wato saboda mantuwa kana biyu ne a aikace akwai abin da ka manta na hakika akwai abin da da gangan kake amma saboda a kyautata maganar da usulubin qur'ani sai a ce ka manta ba yi ba to za a tambaye ka amma Allah ya san da ya mutum yake aikatawa shi yasa Allah yake wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ta ce mutum ya manta da Allah gaba dai akwai mantuwan da yake wannan hatsari kar ku zama irin jama'a da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su sune irin al-yahudi wa nasara shine gaba ɗaya ba alkawarin su da Allah sun manta ai alkawarin ka da Allah yafi kowanne muhimmanci to yasa ka ce sun manta da Allah sai Allah ya mantar da su da su wato a duk duniya babu kaskancin da yake a mantar da mutum kansa na farko ya gagara ga cewa shi mutum ne wanda yake iya sa haga mutum zai iya wanke WC a bandakinsa zai iya wanke bandakin ya sa chemical amma idan ya yi shugari ko bayan gida sai dai saka tissue paper ya goge ko toilet paper bai faruwa a jiki sai ka ga dubbular mutum tana wari kudaje jira ji kuma yayi zanzaro ya ka turare amma sai ga tana kwari suna jire a kana ga kudaje ne suna dosa kuma idan yayi mutu zai kamar hayaki ne ke tafi dubura saboda ne saboda baya tsarki mutum shi kansa ya gagara gane cewa shi fa mutum ne an mantar da shi ya amince bandakinsa ya fi shi daraja tunda ana wanke bandakin jikinsa ne baya wankewa asalin cutar mantuwa shi ne a mantar da mutum kansa yanzu a hausance shi ne a ce ne suna ta zai ka ce hmm, na manta ne ne ma nana akwai bala'in da ya kai wannan ka tambayi mutum ne sunan sai ce ya suna masa to shine sun fa autahum aw kusahum wannan balaga ce ta ne sai aka mantar da su kansu wannan na baka literal ma'anan ne amma technically sun gagara gane ma dan me aka halicce su wannan responsibility aka dora musu wannan nauyi ne sai suka sha'afa gaba ɗaya da wannan abu suka ɗauka daga duniya su ke nan kawai sai dai a more in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya wa ma yi mutu na illa dar in aka yi wa'azi aka yi sai nan ta da nan nan ta masana na bi illa a yi hakan ba a duda in na ba a zama ya dan kaɗan mu za a mana mutan ai manya ne to ka ga wannan fa shi ne wai ko afko Allah ta samu wani lafiya da aka yi kusa da su suka manta da hazzan rabo shi ne nasiban mimma zukkiru bihi abinda aka musu wa'azi da shi da ake karanta mu sirranta da shi na kadaita Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce fa Shi shine bi ma'ana fa ja'alna sai muka saka bainahum al-adawata wal baghdha tsakanin su aka samu al-adawata adawa shi ne kiyayya wal baghdha da kuma ne da gaba kiyayya da gaba mafhum tsakanin suwa tsakanin al-yahudu wa nasara ko kuma tsakanin al-nasara da al-nasara malamai suka ce duka ya shiga ciki a wannan ayar ai maganar al-nasara ake to shi sai muka sa gaba tsakanin wannan bangaren denomination da wancan denomination ba sa ko ga masjidi haka kuma tsakanin al-yahudu da al-nasara babu ko ga masjidi ya shiga ciki shi da ka zaraina bainahum al-adawata wal baghdha sai muka sanya al-adawata qiyayya wal baghdha da kuma ne gaba tsakanin su shi kiyayya a ina yake malamai suka ce alkiyayya kiyayya cikin kaunan wa fi'lan ne ko kuma kaunan wa amalan ana samun kiyayya a cikin magana ne da aiki albagaba gaba kuma a zuciya take to shi ne sai zama da zuciyar tasu da madanganunsu da ayyukansu gaba ɗaya suna kin juna sun kace al'adawata wurin al'adawa shine fi sun kauni wal amal a cikin maganganunsu da juna akwai adawa sannan kuma a cikin ayyukansu akwai adawa wal baghdha kiyayya kuma to cikin zukatan su suna kin juna su da ana samun al adawa a cikin aiki da maganganu al baghdha kuma a cikin zukata fil qulub menene kishiyar al adawata na Kishiyar ta shine al wala'u jibinta idan ka jibinci mutum da shine opposite na al'adawata mafhum wal baghda baghda ko ne ne shi kishiyarsa shine al muhabba al muhabba mafhum ai shi wala'i mafi yawa ina ka ce wala wali wala ne ya su zama a cikin ayyuka da maganganu sai ka je ka tsaya on behalf of wani shine wali amma in aka ce kuma al albarraba kiyayya tana zuciya to al almuhabba shine opposite din dinta shine kishiyar saboda soyayya kuma a zuciya take to duk inda aka samu albarba opposite shi ne alwala ina nuna na suwa ne to jibintan al'amari ka zama kai ne kamar patron nasa ne jibinta kai ne gajiyan nasa to ana samun shi ne a cikin ayyuka da maganganu amma kuma aka ce albarba gaba mafhum to shi kuma wannan ba aiki bane na gaba na zuciya ne to kishin sai a ce al-muhabba soyayya to ka yi kana son wane sai ka ce ana ushibbuku wanda ba ka so ka ce ana ubuhubuhu kaga ce na shine uhubud din sa to shi sai Allah ya ce mun sanya kiyayyen zuciya gare su mun sanya na maganganu mun sanya na ayyuka mafhum haka Allah ya sa tsakanin annasara da annasara duk da kake gare rabuwa musulmai akwai kungiya kaza akwai akida kaza rabuwar su ya fi namu yawa kuma babu kokonto kiyayya da ke tsakanin su sun ji hatta kiyayya da ke tsakanin kungiyoyin da ke intisabi zuwa ga musulunci wannan shine gaskiyar magana na farko da yake nuna gaskiya ne dan qur'ani ya faɗa Allah ya ce mun jefa musu na biyu a aikace haka yake ba amma sai kai tambaya menene yasa a yanzu kuma suka fi bayyana gaba ga musulmai saboda an samu common enemy shine dalili idan kana fada da kai da karamin da wani abokin fadanka sai ka samu wani babban abokin gaba sai yake komawa sai ga barku ta haɗe gaba da sai ko ba kuna yakansa to sai suka da musulunci shine common enemy su saboda shi da na tsare yana sokan ba yahudi duk da kuma na tsare da musulunci ya sai ce dukkan ku biyu yi kuskure to wannan sai ne da shi common enemy a wurin su mafhum sai wannan sai sa musulmi ya zama common jiya ga nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya sai ce ba'duhum awliya ba'd me dalili kuma sai ce wa wannan kun minkum fa innahu minkum kaga yanzu me yasa Allah yake sashi na son sashi a inda kuke son juna shine idan za ku musulmai suna iya alayan su yi maja amma a babu musulunci wurin da yake ba su tsoro ba a practicing genuine islam da yake firgita su ko ga dabba ke tsakanin su ya fito mai in ka gaba ka ganta ba to a wurin da suke da musulunci yana da tarfafi yana da haske yana samun karbuwa sannan sai da sai tunanin dole mu manta da differences din mu mu zo mu fighting our common enemy to musulunci shi ne common enemy to a nan ne kake iya ga alwala wal bara tsakanin su suna wala'i su yaki musulmai amma in ba musulunci a gari ko musulunci bai ba su tsoro a ƙasa to gabar da ke tsakanin da na sare da ba na sare dan denomination kaza da dan denomination kaza ko ba na sare da ba yahudi dan kaza kaza dan kaza kaza to ya fi duk abin da hankali zai iya kamawa amma in ka gaba su yi wannan ba to musulunci da yake wurin sai suke hada karfi da karfe don su elimination cin sa shi sa Allah yake ba abu auliya ba ba wani hali a halin da za su yake su shi sa yake fatara kafirun minhum yusari'una fil ismi na'am don haka Allah yake sai muka saka tsakanin su al'adawata kiyayya wal baghdha da gaba ila yawmin qiyama har gobe qiyama ba ta karewa har gobe kiyama yanzu za ka iya samu suna da fahimtar wanda ke zuwa wancan wajen ibada idan ya je wajen wannan ibadan ibadarsa ba ta yi ba ko da kuma ka shiga addinin ku ne in ka je wancan bangaren aka shigar da kai ba wannan ka ce ba kai abin da yi ba gaba da ba abin da yi ba kuma akwai cases na zargi tsakanin su da juna masu muni waɗannan suna kai waɗancan mummunan hali waɗannan suna kai waɗancan mummunan duka ya tabbata a tarihi babu lokacin da zan tsaya mai ta kawo su amma Allah ya ce ila yawmin qiyama har gobe qiyama ba'suhum bainahum shadidun cikin annasaran addinin ɗaya ne dimo ya zama bangaren su ya ɓaci rabu rabu denomination kaza denomination kaza shi kenan wani a wurinsa gaba ɗaya ma wancan gaba ɗaya ma shi ba original ba na tare ba ne shi bai ma yadda da shi ba musamman ma da yake su kala kala ne littattafin shi ɗaya ne a sanin amma saboda canje canje da ake yi ya zama takardu ne kala kala standard version revised standard version ko standard version ko ga sunan da dama to littafin da ne amma kowanne da nasu kuma na wannan da na wancan daban-daban ne wancan akwai additional books amma wannan bai da nasa ba a cikin su akwai wadanda gaba ɗaya a wurin su na yin bikin da ake nasaba zuwa ga ranar aihuwan isa da ake aure su so a fahimta su bid'a ne su su ba sa mai ka zo ka yi wannan bikin ma bid'a ne ba sai da shi ba gaba daya wata rana ake yin sa 25th of uh, December to a wurin su gaba ɗaya bid'a ne wanda yake wannan ma ba original ga nasari bane ba yadda da shi ba to shi ne fa yayin da ke ne Allah ya ce ila yawmin qiyama har zuwa ranar qiyama me yasa aka kira ranar ranar qiyama ita ce ranar da za a tashi malamai suka ce na farko shine yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin rana ne da ake tada kowa gaba ga Allah sai aka ce yawmin qiyama na biyu malaman suka ce kuma akwai tsira na ne na al'adil ranar ana ce da adalci babu wani dubmalism babu wani immunity babu wani a'a mu dan kaza ne ba dan kaza ba babu wani cewa wai a'a mu muna da alaka da mai mulki duk wannan babu a ranar ranar kar ta san kar ne saboda ranar ta yi da asalin adalci babu cewa cewa babu kamun kafa in kana da imani wannan ya kubutar da kai mutum bai da imani kuma ya shiga rawa ya shiga miliyan ɗari uku in mutum bai da imani ya tashi a aiki sai za ka ce ila yawmin kiyama zuwa ranar kiyama don a ranar za a tashe mu kuma za a sai da adalci kuma rana ne na tsayawa hadisi ya tabbatar da cewa za mu tsaya akan babbar yana shekara dubu ɗari shekara ma shekara dubu hamsin miqdaruhu hamsina alfa sana za a kai wannan shekarun hadisi ya ce akan yaza za a tsaya to Allah shi samu wani lafiya to Allah zai ta zangar da gaba tsakanin su har gobe kiyama wa sawfa yunabbi'uhum Allah wa sawfa da sannu kalmar sawfa asali ne ta hakik ne wato yana haskaka abu cewa abin haka ne to sai a ce sawfa ko sinun ba ka ce saya alamuna hadal man al-kadhabul to ta hakik ne tabbas za su sani sai an ce ta hakik magana ce da take ta gaskiya an tabbatar da ita ko kallasa ya alamun thumma kallasa ya alamuna in aka kawo silin ko sauka ya nuna maka cewa wannan abin hakika zai faru makuwan tsayi bambancin shi ne sauka yana zuwa menene littahaƙe wa tarahi akwai jinkiri in an ce sauka to ba yanzu yanzu ba shine bayan lokaci mai tsawo shine ba da ko waktin tsawil amma aka ce sauka to wannan aka ce ya alamu fa ya nufin yanzu shine bayan lokaci kaɗan ba mai tsawo ba littahaƙin amma ma alfauriya akwai gaggawa a cikin akwabin da ya auku sai duka ga ce sai ya ana nuna to ba zai daɗe ba insha Allah amma ka ga ce sauka to ana tabbatar maka abin zai faru amma bayan long period of time bayan lokaci mai tsawo za ka sai ce sauka da kallo yunabbi uhum Allah Allah zai ba su labari saboda zai saufa malamai suka ce wannan alahira ne Allah zai ba su labari bima ta dora abin da kasance yasna'una suna aikatawa na aiki dukkan ayyuka da suke wa Allah batanci su ce Allah ba ɗaya bane guda uku ne a wani dan Allah ne wani kaza ne duk waɗannan walakanci Allah subhanahu wataala ya ce da suka aikata za su gani gobe kiyama babu wani wanda zai aiki a cikin su gobe kiyama ya je bai gani ba wasu ababen ma kamar su su wani lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya hana annabi adam cin itaciya annabi adam yana cikin aljanna yana ci da shi da hawa da suka ji Allah yana zuwa sai suka buya Allah ya zai ya ba wai bai gan su ba uzu billahi sai ya koma daga baya kara da in sun jera zuwa sai su ɓoya ko daga baya sai musu dabara da ya zo sai labe da suka kusa nauka da su suka bude sai su tola kama ku da Allah ka ji abu kamar drama ko a drama za a yi wannan ko a drama ka bai da Allah yadda ka san ɗan adam har Allah ya ana buya masa to amma duk suna ne irin waɗannan waɗannan ababen da ba su da dadi ake dubi da Allah subhanahu wa ta'ala ba su da dadi ko aka maka tarihin wai wai ɗa ne amma ya gudu sa. da ne ɗa da aka haifa amma a shekara ya fi sa to kaga ai ko su dan gudu Allah ya gafa da ba su yi wannan ajira ba ba in akwai masu kallon drama su gyara mu da Allah an taɓa drama da ɗaya gudu sa shi yasa asalin tafi wasu asalin sa an saukar da shi amma yanzu daga baya an girkita shi shi yasa sai mu yi imani da Allah ya saukar amma wannan fa sai mu ce a sun canja me dalili fawailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila kuma yace yuharrifuna alkalima amma wabihi wa la tuhazzab mimma yushiru bihi sun jijjirta ta da ke cikin sa wanda yasa mun yi imani Allah ya saukar amma wanda ke hannunsa akwai dan burbuɗin gaskiya ɗaya biyu ana gano amma sauran kawai sai shi ta cika a cikin sa da sannu Allah zai ba su labarin abin da suke aikatawa ba su labari saboda iya da ilimi malamai suka ce an kira wannan saboda Allah ya nuna masa cewa ilimin ta ya gama komai da komai wannan na haqadi a haka da kulli shay'in ilma babu abin da ilimin Allah bai ce ba ta babu wanda zai buye wa Allah wannan ko a drama ka kana kai wa Allah ka san kuskure ne mafhum sayyid na'am يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم الله نور وكتاب يا أهل الكتاب يا كوما أبو ثالث كافي اليهود والنصارى كفي حقيقة جاءكم يا بومك رسولنا من ظنه يبين لكم ينا بينا مكو كثيرا ديوا مما كنتم وانتم كثيرا تخفون كنا بويوا من الكتاب ولتاتكم ويعفو أما ينا تنك في أن كثير دد أبا ديوا قد جاءكم حقيقة يا دو من الله لدى الله نور حسكي وكتاب للتاتي مبين والذي ne bayyananne mafhum ya ahlul kitabi kalmar ya harfin nida ne kace o wane ya wane ko ba hausa da aiki da wannan idan ka aiki da wannan shine highest level na calling attention ninka ana jan hankalinka ne zuwa ga wani important message da ake so a yi delivery sai a ce ya wane ya aramma ya tuna sai aramma in ka ce ya wane kana jin hankalin sai fahimce ka ne o wane a yi ne to shi ne sai a yi aiki da wannan ana kiran hankalinka don ka fahimci me ake gaya maka ya ce ya ahalan kitabi ya kuma abota littafi bai ce ya ahalan kitabai ni ba dan littattafan duniya akwai al-yahudu a taura akwai azal an-nasara injila ko in ka ce kitab ne kitabai ni guda biyu amma sai ce ya ahalan kitabi me dalili saboda ismin jinsi ne in an kira ya ɗaya yana representing sauran da ba kira ba kamar da Allah ya ce in in nan innal insana lafi khusr ai mutum aka ce a shike da kowane mutum na iya kolin intibat kowa na iya samun kansa a halin amma sai ce innal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr amma tun da aka ce al insan mutum da ya aka jira amma an sa ma'arifa alif da lam sai zama kenan yufidul umum saboda wa al tufidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alihi kamar yadda allamatul kafir shaykh abdul bin nasir sa'di rahimahullahu yake fala an ce ya ahlul kitabi amma asali ana nufin ya ahlul kitabai ne amma saboda balagar qur'ani za ka ce ya ahlul kitabi aka kira guda daya mafhum tayyib da aka ce ahlul kitabi malamai suka ce me hikimar kiransu da ahlul kitabi na farko suka ce an yi don a girmama su wannan hujja ba da ƙarfi sosai hujjar da tafi karfi shi ne Allah ya kira su da ahlul kitabi ne li iqamatil hujja alaihim don a tabbatar da hujja a kansu ai an baka littafi eh to bala kira ka ya kai ne lissafi ai ba ka yi mutu dago idan an tare da a ga maka bayan sai ka da sai ka ce wannan littafi to ni ga qur'ani ga bara ya arma ne qur'ani sallata ya arma ne qur'ani na ba shi da yana rike da shi ko duk duniya sai ya kai arma ne qur'ani zai yi tsoro wani qur'ani amma inda za a bar shi a hannunsa shekara daya zai iya tsaya wani qur'ani to sai Allah yana kira su da sunan dan an ba su attaura da injila amma sun jirku da sun gaji da su to bari mu rubuta kiran su da ku ya ku ba su littafi dan kada ku zo ku ba a ba ku ba ai an ba ku kuma ku amince da sunan mafhum sai idan da ba wani ya rasu sai sai tafi bai sai sunan ya rasu bai shekaru sai su buga musan littafin ba to kowa tafi ya a ya ahara kitabi da su ake sai ba baka ganki ba da iyayenka sun gani ka gaji littafin a gidan ku to shi ake nufi sai Allah ya ce ya ahlal kitabi wato bi ikamatul hujja dan a da hujja akan su jira ake kira su da suna mafhum sai zai ce kabi kabi shi ma asali listihaqqiq ne ana hakkaka magana wato tabbas ne ja'akum ya zo muku rasuluna manzon wala manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon mu da wannan aya malaman qur'ani da daman su irin ibn jarir at-tabari rahmatullahi alayhi su abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alayhi su imam al-bahri a cikin ma'alim at-tanzil nasa al-husayn bin mas'ud da irin su jamal din al-qasimi rahimahullah ta'ala har da gabanin su shaykh muhammad bin salih al-usaymin al-muhajji at-tamimi rahmatullahi alayhi suka fi hujja sai ka yi cewa saƙon manzon Allah da ya zo ya shafi Yahudawa da Nasarawa. Su ne idan Allah ya turo shari'a da sai ke danta wasu jama'a sai tura mutum zuwa ga kabila kaza ko gari kaza in a irin da ne sai a ce wa annabi kawai bauchi zai rushe wani annabi a ce je ka gwamna za ka isa wani a ce ko kuma ce wani kai Najeriya wani kuma je ka canta da ka kai haka Allah ya tura ko kuma za ce je ka zuwa ga Fulani ko kuma je ka zuwa ga Hausa ko Yarbawa ko Kanurai haka da Allah yake yi tura mutane annabi musu zuwa ga mutanen sa ne ko wa yin kana mutane kawai ya qaumi innakum ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا ila barikum annabi sani zuwa ga wane ne samudawa wa ila samud akhahum salihan an ibudu allaha fa idha hum fariqani yaqtasimuna annabi hudu zuwa ga adawa wa ila adam akhahum huda annabi isa zuwa ga bani isra'ila wa iz kana isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum a lokaci da ya annabi an karo na biyu Allah fa azzafna bi sai muka ma karo na uku a lokaci daya dukkan su wani dangaren duniya Allah yake turawa da wannan malamai suka ce idan na an turo in ka ne in ba da cikin bane isra'ila bai shafe ka ba kai banu da fulatani ko banu da hausa ko banu da tanzania ko banu ibara ko banu kanuni ko banu kanuni ko banu da ya rade ai bai shafe ka ba wa ya kare ne ya banu isra'ila ce amma annabi musa ka ce ne قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا zuwa ga duk duniya ne shi aka turo shi annasu aka ce inda kai mutum ne ka shiga ciki kuma ga kenan shi sakon sa alamiya ne universal message ne sakon na duniya ne gaba dai ba na wata kabila ko gari ba su tun da aka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ba na ya ce ko da shiga yana su da yahude fa ba haushe ba tangane ba fulatani ba barbare da yarade ba ibire ana wanda bai shiga ba kowane mutum ya shiga saboda kuliya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira ba mu aike ka ba sai zuwa ga mutane kafatan gaba da yansu bushara wanda aljanna wanda ya Allah wuta kaga shi sakon su shi ce ar ce al wato wahayi ne sako ne na duniya gaba daya da wannan yake ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku ka kana addinin yahudi kana addinin nasara littafin da ke hannunka Allah ya kaukar da shi amma an jirkita daga baya mu ma mu amince Allah ya saukar amma a ka'ida time ɗinsa ya kare a wajen aiki ya yi expiring abin da bai expiring ba shine imani da Allah ya saukar menene yake hukunci shine qur'ani su da ka in baka bi qur'ani ba to za ka yi da hujja akan ka gobe kiyama idan ka bi littafin da yanzu ka yi ka bi qur'ani to ka tsiri da biyu ka ta da waɗanda ake ba su da marratayn a baka ladin bin littafin san abu a tsara maka da wannan ka mace ne riba kan riba amma in ka rike wancan baka bi wannan ba sai za ka tashi ne wai babu tsuntsu babu tarko duka ji za ka yi asara sai in kana so kada ka yi asara ka rasa tsuntsu ka rasa tarko kuma a yi asaran mai tarkon to shi gina sai ka ji dan na uku ne babu tsuntsu babu tarko ba mai tarkon ina ji kun zai ko saboda ai tarkon an rasa tsuntsun an rasa shi ne tarkon ina da shi shi ne babu shi a yi asara su za ka yi asaran ba a kan tsuntsu da farko ba ne mai farkon ba an yi asaran sa gaba daya su ba ma so ne asaran ka sai aka aka ce maka kadi ja a kuma rasuluna manzon mu ya zo muku na lakum yana bayyana muku kasiran da yawa mimma kuntum tukhfuna min alkitabi na abin da kuke boyewa a cikin littafin da ke hannunku ababe ne suka boye a qur'ani annabi zai bayyana a cikin littafin suna a taura da injila manzon Allah ya bayyana a qur'ani ai suna nan da yawan gaske sau nawa suke zuwa kureshi akan ko adadin ashabul kahfi annabi ya basu amsa su ta mamaki ce ya kai ka sani wannan ga suna a cikin tarihi da dama ga a cikin kutubul tafsir ababe da dama sun boye misali sun boye arrajul jefa mutum idan yayi laifin kisa an goge wannan musamman isu na capital punishment abu ne da aka yi deleting an yi deleting su ayoyin da manzon Allah ya zo a cikin takardunsu da dama an yi ta deleting din su haka aka yi ta cire su ɗaya bayan ɗaya na sa kawo ayoyin a nan wurin ba buƙatar sai mun ta maimaitawa to suna koye wannan shi sa yace yubayyinu lakum yana bayyana muku kafiran da yawa mimma kuntum tukhfuna min alkitabi na abinda kuke koyewa a takaddun ku asali akai amma wani kun goge shi wani kun canza yaran wani kuma kun karanta littafin kamar sanin jimani ya hamilu asfara idan ya shi sai ta bayyana muku sai an duba ta sai a ga shi akwai abin a cikinsa sa ne shine na kuma yana bayyana muku malamai suka ce wani bayani duka bayanin lafi da bayanin ma'ana mafhum tayyib saboda ana ce inna anzalna wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun san da littafin gargadi don ka bayyana mutane abin da aka saukar gare su tun da aka ce ka bayyana mutane an hudu da nasara suna cikin da za a bayyana ba su da yana bayyana muku da yawa daga su abin da suke boyewa sannan kuma wa ya aku an kafirin yana yafe muku da yawa akwai ababe da yawa da bai na bayyana ba malamai suka ce me ya yafiya ne suka ce a'a yana ɗauke kai daga wani abu ne akwai abin da cikin jafin su amma bai bayyana sai ya shiru malamai suka ce hikima uku ne yasa wasu ababe manzon ana bai gaya musu ba na farko shi ne shine lisalifi qulubihim dan adam jawo zukatan su fahimci addini shi yasa sai ka yi kokari karka so ga mutum ka kai shi bango da yawa idan ka dan kama su ɗaya biyu sai ka dan bashi da dan mutuncin sa amma in ka ce komai sai ka tona sai ka mutum tsirara a kasuwa shi ka suka ce sai annabi ya zama wa ya aku an kafirin yana ɗauke kai daga wasu ababe ma baya fara saboda kada tozarci yayi yawa dan akwai yaran in za ka buɗe ka gaba karanta yana kama da zauna ana birama ne amma kuma sai a ce wani shafin Allah ne to shi ta ce yana ɗauke kai na biyu dalili shi ne cin abin da ya bayyana na kura-kuren kura-kuran nasu ya isa ya zama hujja ko da ba kira sauran ba ne dalili an kira babbar magana sai an kira karamar babu bukatar a kira karamar mutum ne tana ga hukuncin ya yi ridda za ka gaya magana da dole ko magana a nuna ta warware a tambaya kenan a ramar ne za magana za a yi kokarin da hada musulunci ko magana sabunta alwala to kaga mutum da ya yi ridda matsalar mu shine yau za a iya dawo ba magana a ranar ka ta warware ba a ba ta kama ka baka yi wanka ba su duke ba da wancan muke so ka dawo to sun da an kira babbar matsala to kananan ba sai an kira ba shine wa ya aku an kafirin tun da ya kira manyan ababe na cewa Allah dai ne sun ce uku ne to duk sauran branches ne reshe ne wannan shine babban matsala da mafhum tayyib kaji hakika ja'a kuma ya zo muku min Allah daga wurin Allah nurun haske menene hasken da ya zo musu daga wurin Allah shine asali Abdullahi ibn Abbas yace al-Islam musulunci ya zo muku daga wurin Allah shine nurun din Allah ya turo muku haske shi sai ce wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saukar da haske bayyana ne zuwa gare ku to haske ya zo muku a na sai ka ce shari'ar musulunci shine hasken da Allah ya ce ya turo musu saboda duk wanda ya ji Allah za ka ga akwai haske kusi da kuma haske ma'anawi tare da shi malamai suka ce dukkan wanda ya ji Allah ko da baƙin mutum ne za ka ga akwai haske tare da shi jama'a ku gane haske shi ba kala bane ba launi ba ne don zaman fatar ka baka ko fara daban da haske shi haske ba launi ba ne a jikin baki akwai haske a kore ana yi samun haske a ja ana iya samun haske haka a bulu ana iya samun haske sai zai alaƙa ka jami'ai maka ne white green white blue kaza kaza to shi haske ba launi ba ne idan ka fi kowa baki a duniya a launin fata wannan sunan ka launi ba zai hana a samu hasken musulunci tare da kai ba daga mutum ya zanta sai ga akwai alamun imani tare da kai tare da cewa fatar baka ne wani kuma fari can ne amma kuma yana cikin duhu saboda fari launi ne duhu kuma ba launi ba launi bane wannan zaka da duhu da haske ba launi bane wannan haske kowane kala suna yi shi za su bayyana shi sai ke cewa nurin haske to duk addinin musulunci ya ba mutum haske Allah ya ji gashi ka Bakar Muhammad Jumi rahimahullah akwai mutumin da ya zo wajen sa ce yana zuwa yana gasu da malamin yake sai ya ya ka canja ka musulunta ne sai ya ce ina eh, musulunta malamin ce shekaran jiya ya ka gane ita sai a jikin ka akwai alamar hasken asiri yake ga asalin waliyyi hada huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala allahi ahada kawai ganin sai sai ka ga haske tare da kai na addini irin waɗannan ababe suna iya bayyanuwa mafhum tsayi kamar da abdullahi bin abu ya wani magana bai gane bai sani ba ina ganin sai ce me ya faru yace tazawwastu sai ce aulim walau bi shafi ai kaga bai na sani ba me ya faru saboda hasken ya gane sa shi gauro iya da dukkan gauranci ban ce dukan kafirci ba dukan gauranci aura fahimta ko wa kitabun da kuma littafi mubinun wanda yake mene littafi wanda yake mubinun masuwan mai bayyanawa me yake nufi yana bayyana kansa yana bayyana waninsa saboda kalmar mubinun daga abana ne abana na zuwa a matsayin kalma lazima na zuwa a matsayin muta'addiya sadaka kitabul mubin littafi ne da ke bayani ba kafin kansa yake bayanin wani abin da ma ba shi din ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya describing bayanin Qur'ani da kaiwa kololuwan bayani a Qur'ani a wata aya ونزلنا kitaba الكتاب تبيانا لكل شيء kaji maganar nan tibiyanan bayani ne ga komai da komai komai da komai kake nema qur'ani akwai shi sai dai in ba ne ba na'am sai dai in baka sani ba ko ni ba sani ba me yiwa malaman ka ba sani ba ko a yanzu Allah bai bayyana ba amma babu abin da Qur'ani bai bayani a cikin sa ba sai ka duba discoveries na modern sciences duka da an san su ne amma yake bayyana maka Qur'ani su bayanan ne kitabun mubin ne mai bayani ne bayyanannen littafi ne ayi following bayyanannen littafi ne ba abin da Qur'ani bai bayani ba mu duba irin issue na mitosis and meiosis ishu da ya shafi na ko da water system ga shi a qur'ani ishu da ya shafi big bang theory big bang theory ga shi a qur'ani ko أولم ta الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنا وجعلنا من الماء كل shay'in حي duka wannan qur'ani duba embryology yadda ake halittar dan tayi a ciki kaje da qur'ani ne bayani za ka san tibyanan ne li kulli shay'in komai da komai mai yiwa kai baka riska ba amma dai komai qur'ani yayi bayanin sa bari ba ku sai karamar kissa sai dai kawai zuwa rahani wani mutum ya ji wani malami yana bayanin wannan aya qur'ani tibyana ne li kulli sai zai wuce sai ya tsaya sai tambayi malamin sai ya ce ka ce qur'ani ya yi bayanin komai da komai ce haka ne sai dai in ni ban sani ba ma qur'ani akwai a ciki sai ya ce to ina so ka nuna mun suna na cikin qur'ani ce me sunan ke ce kuka kuka KUKA e kuka shine malam ce to Allah yace wa idza ra'u tijaratan aw lahaw lan kabbu wa kuka. an samu kuka ko ba a samu ba to kaga shi saboda ya ji sai yanzu ya amince su biyaran mutum shay'in ne saboda abin da yake nema kenan akwai wanda aka da wanda fiha wani lokaci akan shan taba haka yi aka yi shi sai ga karar cewa Allah ya ce haramun ne an kawo idan ibn badr sami ikhwana tayari ko kuma wala su ku ji dukun ila tahalaka duk ba su da wai taba kawai ka bawa san da fita kar ka manta fa Allah ya ce illa man taba wa amana ai illa man taba ne to shi a nan a wannan gefe su zuwa ce illa man taba ai taba ka jira ko shi bai san fi'ili ne ma ne na shi ba amma tun da kalmar taba ne ba ga fita gido ba to me kake nema ba ka abin da kake da da babu a ciki da ya sa shi qur'ani su biya ne sai yake cewa ya zo muku nurin haske haske na shari'ar musulunci sannan wa kitabun da littafi mubinun mubin shine wanda yake bayanin komai da komai wato ne daga kalmar abana ne yake fito da komai fili shi qur'anin babu wani abin da qur'ani baya fitar da shi fili sai dai mai yiwa nuna sani mai yiwa ba sani ba mai yiwa na gani mai yiwa ban gani ba amma ya kira iya cikin qur'ani da amma dai ba dole ne ni da kai ko sai mun san shi ba amma nan ne qur'ani yayi bayani kisa fili na ilimi da dama a duniya idan ka duba za ka yi ta mamakin yadda qur'ani ke magana na aka gane sai akwai abin da yake bai kai atom girma ba akwai da a ko takaddun da na san sai ake atom shine mafi gangan da amma qur'ani da yake na misalan darasi sai ce ma asghara nan zalika tun da yake ran asbar akwai akwai abin da yake kasa da aka wanda bai kai akan mun girma ba amma qur'ani yayi magana a kansa sai sa zai wani mutum bai gani ba amma yaqinan babu wata matsala ta damu duniya da qur'ani ba da solution ɗinta yanzu duk kasaniyar da duniyar nan ke ciki inda za a koma zuwa ga qur'ani a gara da ya magance matsalolin gaba daya da za a koma yanzu inda za mu amince a Najeriya kowa da kowa amince to a gwada Qur'ani na shekara daya da Allah ya zo a gwada sai mu roƙi shugaban ƙasa alhaji muhammad bukhari mu ce su sun amince a gwada na shekara ɗaya da kowa ya zama fita ba wasu ce inda babu ƙasa ke ne gardama ko kuwa to a gwada a gani ina da yakinin qur'ani ya da solution da duk abin da ya dame mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما إن بالله التوفيق نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله malam mai tambaya ta farko yana cewa shin za a iya sa ma ɗa suna ko kuma za a iya sa suna ma'ida to kalmar ma'ida menene ma'anar ma'ida hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan min as-sama' ne ma'ida eh menene ma'ida menene ma'ida na a ta'amun ne ta'amun ma'akul shi ne ma'ida <laughs> ta'amun ma'akul shi ne shin abincin ne ma'ida ko wajen cin abincin ne ma'ida din asali wajen cin abinci shi ne ma'ida din asalin wurin da ba a ci shi ne ma'ida asalin kenan a gaskiyar magana bai daga cikin sunayen da ake faɗaitarwa a sa musulunci ba a kai sai ba ce haramun bane saboda laraba suna yi aiki da duwani abu mai ma'ana musamman babu karka da kai amma a cikin magana mafi inganci ba na goyon bayan wa mutum suna ma'ida don bai da wata ma'ana da take ta yabo ga sunaye irin su khadija su safiya sunaye irin su juwairiya sunaye irin su aisha sunaye irin su zainab sunaye irin su fatima waɗannan irin sunaye su hafsa waɗannan sunan irin sunayen da za ta rika faɗa ana samun gana da sunan za mu ga muna rikici akan sunan dining table ko sunan abinci ko wani abu mu sa mutum mu sa suna da yake da ma'ana wannan shi ne saboda suna iya da tasiri akan wanda aka sa wannan suna da yana da tasiri aka sa sunan mutum shi yana iya dosa mu duba kissar Sa'id ibn Musayyib yace kakansu sunan sa shi ne kaushi ko tsanani annabi lokacin sa ya canza sunan sunan bai canji ba kakan ya bar sunansa yace dalilin wannan sunan sanda ya zama dukkan zuriyar mu kowa yana da kaushi wannan kaushin halin ba rukatan mu sanda ya bi kowa su shi sa suna iya da tasiri da aka sa mutum shi sa mutum yake gaggawan canza sunan da bai da ma'ana ai ya auri wata da ta barra tana zuwa ne zuwa barra yace a ah, sunan ki iriya ta ke canza kuma an canza ba sai an je an yi sai rago an yi ragon ko a ah, ba wani bukata kawai ka canza ne shi nan ya canza automatic ne shi ba wani wahala مفهوم طيب نعم والله تعالى أعلم نعم sai wannan take yake cewa mace ce jinin aihuwan yankewa bayan wata biyar a yanzu ya yanke bayan wata biyar amma sai ya dawo ya za ta da azuminta jinin kai wata biyar bai tabbata a sunna cewa jinin haihuwa a cikin magana mafi inganci na malamai yana kaiwa jini ko wata biyar ba duka sabanin tsakanin arba'in da sittin ne كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله بعد نفاسها أربعين يوما إمام القرطبي رحمه الله كما أفوى الإمام الدار قطبي يكاو كما سوى ستون يوما كان ستة دك أنا أتي كيتا وشاء ما كان أربعين شيء تبتا أما دك أبن دي كيتا وانا سيكت أو كارو كدت من الشيطان من الشيطان ليس يبدا شيء أما وانا بين دي وتاجرين هو سيكت سوى وانا أبن الله يسوي شيء باشيد بني ترى بايراتي كفار إبارة أتي سابن الولاء inda kullu salata amma ba wa nan bari zama shi jini ne cewa wai na haihuwa ba wallahu ta'ala ala sai wannan yake cewa mace sai ta aure sai mijinta ya kwace mata abin da ya bata wato kayan da ya mata shin hakan ya yi daidai ko kuma bayan ya saba saduwa da ita wannan bai halarta ba duk abin da ya bata auren ya rabu an yi ne ai ba kulli ba inda kul'i ke bata kansa ko akwai babu da kulli a musulunci to anan za ka iya claimin wasu ababe da za a iya rikuru a da su amma haka kawai ka kwace ka je ka sayar da su yanzu da wannan haramun ne a musulunci da ka baka ba inda kana da bukata wani abu ne ko ka shiga kunci da Allah ki taimaka mana kurmin zani da yana idan Allah ya ban dama da guda yana mai miki sai a yi da understanding wannan ba da da ba amma ka aure mace ka kusance da kuma sai ka zo ka kwata kudin ka kwata kayan da kai wannan musulunci bai yadda da shi ba mai kyauta ya koma ya kwata kayan sa ya zama kare ko wannan ya kare mu daga kare na'am sai wannan ke kamalan shi ne yi sallah da wando sai daga baya fahimta ai wandon da janaba shi ne ke tambayar matsayin sallah eh, wandon da janaba ko kuma akwai da zai da sai wandon da janaba ko ta wani janaba ba sai dai ko ko akwai ruwan da a ko na janaba wannan a magana mafi inganci ba zai ba da sallah ba ya anyway wanke shi tsafta ne yana da kyau amma idan aka bar shi ko aka kankare ya wadatar yasa na na shi take cewa kuntu afruquhu min sawbi rasulullahi ya bisan nakan ma iya ganin sa cikin kayan manzon Allah sai in kankare shi da hannu kankare ba wanke ba ne an taba kankare tsari da yake na jisa ya ya fita ba zai ba tunda ta kankare kawai dan kada ido ya gani ne amma ka'ida ruwan mani a cikin magana mafi inganci magana mafi inganci ba na jisa bane musamman ma idan ya bushe musamman idan ya bushe ba na jisa bane in ka wanke shi yana da kyau abadu tsafta ne da kyautatawa wanda ce magana mafi inganci wannan ita ce magana wanda suke sanin tafiri ko suke imamu shafi ya ce in danye ne a bari ya bushe ko abin amma magana mafi inganci babu abin da ke tabbatar da cewa kasa an cewa shi na jasa ne fitarsa a jikinka yana wajen sa maka wanka akwai jaraba a jikinka amma shi ne goma zai sa daban mafhum ai da shi aka halice ka aka halice ni kuma wallahi sai innal mu'min la yanzu ko Allah ta'ala a'lam malam sai a ƙarshe akwai masu neman addu'a daban-daban daga cikin su akwai wadda jiya aka tsare shi aka harbe su yan fai wato wadda ba san ko su wane ne ba suka harbe su shi kuma aka tafi da shi ɗayan wadda aka harba yana zuwa ma tasiri nan Allah ya masa rasuwa dan haka suke neman iyo eh, dan haka suke neman addu'a wurin malam da sauran uwa musulmi Allah ya fitar da shi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya takaita musu wahala dan wanda suka rasu Allah ya gafarta musu ya karbe su a matsayin shahidai Allah ya kare musulunci da musulmai Allahumma amin fi awtanina Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu